za mu so mu labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar, da 'yar kasar nan mai suna amina seni da ke halartar tseren gudu na duniya a ejen a jihar oregon a kasar amurka ta taho ta hudu a tseren mita 200 a ƙarshen makon da ya gabata Gaba gabanin haka shugaban kasar ta janguriyar nijar ne da kansa cewa da bazu muhammad ya kira 'yar tseren domin ƙara mata guzari da tokarar da ita domin ta ƙara jin ƙwarin gwiwa kamar yadda za ku ji. Amina, kina lafiya in ji shugaban kasar? Ina fatan za mu ji labari mai daɗin gaske a ƙarshen wannan sukuwar taki. Amina Sani ta amsa da cewa insha Allah shugaban ƙasa. Shugaban ƙasar ya ce mata lalle a tsaidan ta na mita 200 a semi ta ɗan yi jinkiri wajen zabura amma daga baya ta motsa sosai. l'avons été ah, ah. avant-hier. Ah, Merci beaucoup, Amina, et bonne chance. Merci beaucoup, monsieur le président. Wannan dai shine karo na farko da Amina Saini da ke rike da kamben tseren mita 200 na nahiyar Afirka ta halarci tsere na duniya kuma matsayi na hudu da ta samu bayan 'yan kasar jamaika su biyu da ke rike da kamben duniya na ɗaya da na biyu cewa da Sherika Jackson da Shelly Ann sai ta uku ita ce 'yar Birtaniya Dina Ashar Smith yayin da Amina Saini ta jamhuriyar Nijar Ta ta ta hudu wannan kuma ana ganin zai kara mata karfin gwiwa a tsere na gaba da za ta shiga na duniya idan allahu ya yarda a yau ne a wasannin kwallon kafa nahiyar turai na mata da ke wakana yanzu haka kasar ingila a ke can ana karawa a wasan kusa da na karshe tsakanin mai musafkin baki cewa da birtaniya da kasar sweden yayin da a gobe laraba idan allahu ya kai mu za a karawa a wasan kusa da na karshe na biyu tsakanin kasar faransa da kasar jamus a yau ne ita ku kungiyar kwallon kafa ta bayar munich ta kasar alemanya ko jamus ta bada sanarwar sayan matashi matashin nan ɗan ƙasar Faransa da ke buga club ɗin Rennes wanda zai buga mata ƙwallon ƙafa har tsawon shekaru biyar a nan gaba cewa da matistel matashi ɗan shekaru goma sha bakwai a duniya da ya buga wasanni goma na League One ta ƙasar Faransa a kakar wasannin da ta gabata yayin da ya kasance zakaran Turai tare da ƙasar Faransa na 'yan wasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na nahiyar Turai a bana. kulob ɗin na Bayern Munich ya kashe tsabar kuɗi har euro miliyan 28 da jika 500 kwatankwacin sefa biliyan 18 da miliyan 659 da jika 235 yau talata ne ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar birtaniya suka zaɓi alison britain 'yar shekaru 57 da haihuwa a matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ingila wannan kuma shine karo na farko a ƙasar ingila a tarihin ƙwallon ƙafa aka zaɓi wata mace wadda za ta shagoranci harkokin ƙwallon ƙafa na ƙasar Birtaniya. Ita dai Alison Britain ta gadi Gary Hoffman wanda guguwar sayar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle a shekarar ta gabata ga masu hannun jari 'yan ƙasar Saudi Arabia ta rutsa da shi a watan Nuwamba da ya gabata. Zuwa yanzu dai Peter McCormick ne ke rike da riƙon ƙwaryar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Birtaniya. Ita kuma kuma alison britain za ta kama ragama aiki ne a farkon shekara ta 2023 haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar